yau juma'a biyar ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da goma ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin alkaulin nade fi ru'an nabe allati ra'aha au awwalaha na abu muhammad muhammad bin insan farhat allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata idan 'yan uwa ba su manta ba mun shiga gaban da malin ya ce arru'uya almazkura fil qur'an mafarkin nan da allah madaukakin sarki ya ambata mana annabi yayi da ya zo a cikin alkur'ani mai girma daga nan za mu fahimci ashe al'amarin mafarki azimun ne domin ga shi allah maɗaukin sarki da kanshi yana ba da labarin annabi ya yi mafarki har ya zama annabi ya yi fassarar mafarkin nan har ma mafarkin ya nemi ya zo ya samar da matsala a cikin sahun tafiyar annabi za mu tattauna wannan kamar yadda muka ɗan fara jin bayanai a karatunmu a jiya allah ya sa mu dace malam ya ce kalal imam ibn kasirin rahimahullah babban malami malamin tarihi da tafsiri malam ibn kasirin dimashki allah maɗaukin sarki ya gafarta mai ya faɗa a cikin mujalladin shi na hudu juz'i na bakwai shafi na 230 a cikin tafsirin shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kad ra'a filmanam annabi ne ya kwanta bacci sai ya mafarki ya ga annahu da khala makkata wa tafa bil baiti cewa gashi ya shigo garin makka har ya tsawafi ga ɗakin allah na ka'aba mun gane annabi yana madina kuma ko kun san yanda annabi ya bar garin makka ba sauki annabi ya bar garin makka yau sai ya kwanta bacci sai mafarki ya ga gashi ya shiga garin makka tare da sahabban shi lafiya lau ba wanda ya tsangwame su har ma su sun yi saisaye su sun yi salkobo an je an yi tsawafi ana gudanar da ayyuka na ibada hankali kunci fa akhbara ashabahu bi zalika wa huwa bil madina sai annabi ya tara sahabban shi a madina ya ba su labarin cewa Allah maɗaukin sarki ya nuna mai a cikin mafarki kuma mafarkin annabawa gaskiya ne cewa gashi sun isa garin makka har sun yi tsawafi babu wani matsala falamma waƙa'a ma waƙa'a min ci sulhi yayin da al'amarin da ya faru ya zo ya faru lokacin da aka tafi sulhu kun san da annabi ya isa labari sai iske mutanen makka cewa ga annabi nan ya taho da rundunan shi kuma ya kansu zai kun san irin makircin da ake yi kenan to mu ma kenan wanda ba kowan kowa ba ana yawo da karere iri iri a kanmu yau a ce mun ce kaza gobe a ce mun yi kaza kuma da wanda zai karyan nan za ka ratsa shi ka ce to faɗi a gaban ka bai iya faɗi wai yanzu karere ma wai yanzu har mata yawo suke da shi akan me in kika ƙarya me zai amfani da ke a lahira kawai ki je lahira kwashe ibadin da yi duk a raba mutane saboda shirmi Allah ya kiyaye to an yi ma annabi irin wannan ƙaryan aka ce yaƙi ya zo to sai suka je suka datse annabi can nesa da gari aka tura masu tsiwa da rashin kunya na mutanen makka suka riga faɗin miyagun maganganu akan annabi shi sa idan abubuwa suna faruwa na ga wasu sun ɗibo wasu marasa kunya suna sa su rashin kunya sai in ba su si tai domin sai kowa ya gane abin da ya faru ga musulmin farko shi ke faruwa a yanzu ku gane wannan haka suka je suka zauna suka rika zagin annabi suna cin mutuncin sahabban da ya zo da shi dattawa masu mutunci ana masa rashin kunya ana faɗin maganganun rashin mutunci a kansu wallahi al'adun jama'a lokacin da aka koma cikin garin makka don a yi shawaran yadda za a fuskanci annabi ga shi nan ya zo da jama'a wajen mutum dubu da wani abu ga su an datse su a bayan gari masu hankalin cikinsu sai suka ce kai jama'a kai jama'a wannan mutumin sai nasara a kanku marasa kunyan ciki suka ce ayayya gayen mun barazana ya kasa cewa komi ya janye jikin shi ma ya shiru duk mabiyan nashi kowa ya tsorata sai waɗannan mahankalta suka ce kul kul kul ku ƙara natsuwa duk sanda kuke tare da jama'a kuka ga waɗannan jama'a suna da tsari suna da saiti suna da kan gado to ku yi hankali wajen farmasu za ku sha mamaki mutanen nan ya riga ya masu wata irin tarbiyya tarbiyyan da ku ba za ku iya rikici da su ba duk zagin da kuka yi duk kai bara za ku kai duka da kuka yi kun ga ba ɗaya daga cikinsu da ya tanka muku to ko in haka ne Allah ku hankali ku hankali da su akwai abin da suke da shi na shiri kuna ta barazana kuna zage-zage sai ga mutane sun koma gefe sun yi shiru suna kallon ku to in kuna da hankali ku koma ku yi nazari ku sake shiri akwai abin da suke nufi don in duka ne kila aka bude tsakanin ku da su kila za ku sha wahala amma ko gaba su yi ba an gane wannan da kyau ku amma duk da haka da suka gaya masu sai su ƙi yadda shine sai aka ce to a hada a tura a zauna a yi sulhu yau dai bana kai ya shiga Shi ne suka tura su haili amr yaje ya zauna cewa yarjejeniyar sulhu kar ai fada amma na daga cikin yarjejeniya na farko mutanen garin nan sun ce ba za ka shiga garin nan ba saboda haka ka koma garin nan ba za ka inda za ka annabi ce a umara na suka ce sam kuma yarjejeniya na biyu shekara goma ba fada tsakaninmu duk yadda sabai suka yi yunkura annabi sai ce ba ruwanku bakar ce ba ko allah ya aiko ba shi allah ya aiko maganan da ya faɗa shi yake faɗi a madadin allah ko mutane shiru haka aka zauna aka yi wannan sulhun a haka annabi ya komo cikin ayari cikin jama'a ya ce to jama'a kun dai ga abin da ya faru saboda haka kowa daga cikinku ya je ya warware haramin shi kuma ya soke taguwan da ya zo da ita kuma ya aski wannan abu ya tada hankalin sahabbai kun gano wannan da kyau ko to shine malam ibnu kasir ya ɗauko bayanin yake son ya bayyana mana cewa falamma waqa ma waqa min qadiyyati sulhi yayin da al'amarin ya kai ya faru ƙarshe dai sulhu aka yi wa raja'u amahum zalika sabai suka dawo a wannan shekara umara bata samu ba ala an ya odo min ƙabilin cewa za a koma baɗi وقع في بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك sai wani abu ya shiga cikin zuciyar wasu daga cikin sahabbai hatta sa'ala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fi zalika har sai da sayyidina umar ya karfin hali ya je tambaye annabi fa qala lahu fi ma qala ga abin da umar ya ce ma annabi alam takun tukhbiruna anna sana'atil baita wa natufu bihi ya rasulallah wai ba kai ne ka gaya mana tun muna madina cewa za mu zo za mu shiga har ka'aba har mai tsawafi cikin aminci ba ƙala bala ya ce ƙwarai da gaske an yi haka ni na gaya maka afa akhbartuka annaka ta'atihi a maka haza ko da na baka labarin na ce maka lalle wannan shekarar ne za a yi gani muna faɗin zami kaza sai mutane sai zo su ware yanzu ba a yi ba to dama muka ce maka yanzu za a yi abu nawa muka faɗa kuka ja kuma muka zo muka yi shi kuma gashi an yi waɗanda ba muke faɗin ku shirya zuwa yana nan za a yi kun gano wannan da kyau ku a irin barkwancin nan da ake yi ne an sa ko wasu mutane wasu almutakallimu na bil qur'an wasu da qur'ani suke magana irin waɗannan mutane yan bid'a ne ba daidai ne yin magana da alkur'ani to a cikinsu ne aka samu wani alkawarin cewa zai shirya wata gagarumin walima ga wasu mutane a wani lokaci kuma bai sa masa ranar da za a yi walimar ba to sai ya zama kullum zai zo ya tadda mutanen suna hira sai ya wuce kawai tafi gida abin shi da su kuma sun kosa su ci walima kuma ba a sa ranar walima ba abin yana damunsu to kullum mutumin ya zai wuce sai zai ce mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin wai yaushe ne wannan alkawari in gaske ne kun gane in dai gaske ne to yaushe ne ina jin su ran ashe wai tsawon lokacin nan shirye waliman yake yi da ya gama shirye walima walima ta shirye sai ya zo ya kaman zai wuce don ya san za su yi mai irin wancan shigantakan mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin sai ce in taliko ila ma kuntum bihi tukazzibun ba dai suna kare ta ba walima ba to ku zo mu je ku ci walima to mu ma muna ce ma duk wanda suke gani abin da muke faɗi ba kaza bane saura ka dan mu ce muku in taliko ila ma kuntum bihi tukazzibun lokacin ne ido zai rena fata Allah shi kiyaye annabi ya ce na ce muku bana ƙalala umar ya ce baka ce mana bana ba ƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce fa innaka atihi wa mutawwifun bihi kwantar da hankalinka yabna al-khattab lalle za ka ka'aba kuma lalle zaka yi tawafi amma ba lalle na ce maka bana ba wa bihaza ajaba siddiq aidan irin wannan ansan ne sayyidina abubakar ya ba da hazwul kazza bil kazza taki da taki dan an tama abubakar tambaya to mutumin naka ya ce kuma sai ya ce mana bana ma da ya ce mun zo abin ga abin da kuma ya kasance shi yasa idan kike mafarki aka fassara maki kakki ga kwana daya wata daya wata biyu shekara daya abin bai faru ba ki ce ko ƙarya aka yi maki yana nan zai zo shi ma annabin Allah annabi Yusuf da ya fassara mafarki ba a farko ƙarya suka ce ba ya faru ko bai faru ba kuma daga fassara wanne abin ya faru za a iya caga ga ma'anan fassara amma yaushe abin zai faru sanin gaibu sai lallahi wannan ko ba wanda ya sani sai Allah mala ya ce wale haza kala tabaraka wa ta'ala da wannan ne Allah maɗaukin sarki ce laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq hakika mafarkin da annabi ya yi allah ya gazgata mai abin shi da tarhulun almasjid alharama sha allah kwantar da hankalinku sha allah masallaci mai alfarma yana nan za ku shiga wani hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a lamba na 4844 muslim ya fitar da shi a lamba na 1785 da wasu malaman ma duk sun fitar da wannan ruwayar قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ابن القيم يا فدي cikin زاد المعاد a juz'i na biyu shafi na 189 yace summa akhbara subhanahu annahu sadaqa rasulahu fi ru'yahu Allah madaukin sarki ya bada labarin cewa abin da ya nuna ma annaba a cikin bacci gaskiya ne fi dukhulihim masjidi na cewa za su shiga masallaci amini na cikin aminci ba cikin tsoro ba wa annahu sayakun wala bud cewa abin zai kasance ko tantama babu walakin lam yakun qad ana waqtu dhalika fi hadha am amma lokacin ba yanzu bane shi yasa kamar yadda na gaya maki akwai mafarkin da zaki abin da zai faru keke da keke za a nuna maki kamar yadda abin da ya faru keke da keke aka nuna ma annaba anan amma ba wanda ake ma wannan sai annabawa da salihan bayi kun gano wannan da kyau ko za ki iya yiwa ke ba saliha ba ce amma kuma a nuna maki abu sai ya faru keke da keke to wannan kamar yadda muka ji a baya jan kunnin ki ake yi akwai alheri tare da ke mai yawa banda wannan bannan da kike da ma alherin ki ya wuce haka abin da ake gaya maki a cikin baccin ki maza ki tuba alheri na nan tafi mai yawa tare da ke Allah ya taimake mu to shine sai malai yake cewa wallahu subhanahu alima min maslahati ta'khirihi Allah madaukin sarki shi ya san maslahan jinkirta shigan ila waqtihi a bisa lokacin malam ta'lamu antum wanda ku ba ku san maslahan ba ai akwai maslahan da Allah ya sani ne da Allah ya bada dama an shiga za a shiga din amma za a shiga a sha wuya kun gano wannan da kyau ku to amma Allah sai ya kalli maslahan sai ya jinkirta abin da mu ko sahabbai a lokacin su sun so a shiga amma da sun matsa a shiga ƙarshenta da matsala ya biyo baya fa'antum a hababtum isti'ijali zalik ko kun so a gaggauta a yi marmaza a shiga ne warrabu ta'ala ya alamu min ta ta'akhir shi Allah maɗaukin sarki ya san maslahan jinkirin kun gano wannan da kyau ko wa hikimatihi malam ta'alamuhu kuma shi Allah ya san hikiman da ku ba ku sani ba hali ce wa faƙada bayyana a yade zalika fathan ƙariban hakika Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa a gaban wannan to akwai wani buɗi na arziki wa tawti atallahu da kuma wani alheri da za a samu wa tamhidan amma kafin a zo a je umaran to akwai wani alheri da zai zo na samun riba da kuɗi masu yawan gaske ثم أخبر بأنه هو arsala rasulahu رسوله huda sannan Allah ya bayyana cewa shi ne ya aiko annabin shi da shirya wa dinil haqqi da kuma addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli dan Allah maɗaukin sarki ya buwa yadda wannan addini akan dukkanin addinai faqad takaffala Allahu li hadha al-amr bit tamam Allah maɗaukin sarki ya yi alkawarin sai ya cika wannan al'amarin addini wal izhari kuma addinin zai buwaya ala jami'i adiyani ahlal ardi addinin sai ya mamaye dukkanin sauran addinan duniya fa fi haza taqwiyatan liqulubihim a cikin wannan akwai ƙara ƙarfafan zukatan sahabbai wa busharatan lahum da yi masu bisharan cewa za su zama manya ba daɗewa wa tathbit kuma Allah maɗaukin sarki zai tabbatar da digadigansu wa an kono ala sikatin min hadhal wa'ad kuma Allah maɗaukin sarki ya yi haka ne don samu aminci daga wannan alkawari da aka yi masu alladhi la budda an yanjizahu wanda babu makawa Allah zai cika wannan alkawarin fala zunnu anna ma waqa'a min al-igmad kada su yi tsammanin abin da ya faru na wannan tare su da aka yi wa kahar da rinjayen da aka yi masu yomal hudaybiya a ranar hudaybiyan nan nusratul li'adu eh, ko a lil'adu wai nasara ne ga makiya ba nusratul li'aduwihi ba nasara ne makiya annabi suka samu ba wala ta khalliyan an rasulihi wa dinihi kuma wannan ba wai batanci ne zai zama ga annabi da kuma addinin shi ba ba wani abu makiya za su yi nasara a kanku amma wannan ba nuna cewa aka yi wai addinin ku ya fada ba an gano wannan da kyau ko ana lallashin su ne su sani ba wani abu fa kaifa wa qad arsalahu bi dinil haqq ta yaya za ku wannan tunanin bayan Allah ya aiko annabi da addinin gaskiya wa wa'aduhu kuma yi mai alkawari an yi zuhirahu akan zai taimake shi ala kulli dinin siwahu ga duk wani addini wanda ba nashi ba wannan fatawun kare kamar yadda muka yi bayani a jiya shine an yi ma'annaba alkawari cewa ƙarshen al'amari allah maɗaukin sarki zai sa a yakin haibara kuma za a samu ganima mai yawa a haibaran nan kuma haka aka je aka yaƙi aka samu ganima mai yawa suka samu kuɗi suka ƙara guziri aka zo shekaran da aka shiga garin makka suka shiga cikin aminci ba wani matsala an gane duk abin da aka ce za a yi mako lokaci kuma sai an jarraba allah ka sa markacin jarrabawar to yin jama'a wannan duk shimfiɗa da sharan fage ne kusan yau kwana biyar muna shimfiɗa ko masu iya magana suka ce mahaƙurci ru'uyar ula mafarki na farko mafarkin annabi na farko da ya fara yi wasu abin da nake so da ku idan kuna natsuwa kashi hamsin ne to yanzu ku natsu kashi ɗari bisa ɗari arru'ya al'ula ru'yatis siwar mafarkin siwar abun hannu hmm? mafarkin abun hannu me abun hannu me kuke kiran shi warwaro ko to ku yi hakuri ni ban sani ba ne warwaro to ba abun hannu ba warwaro an gane wannan da kyau ko annabi ya kwanta bacci wata na sai mafarkin abin hannu wata za ce a'a ana gafata mala abin hannu kuma kwarai da gaske abin hannu shi warwarwaran to banda warwaran ya ke ce mashi eh ta abin hannu ana cewa warwaro sai me eh ba wani abu banji ba wani munduwa dama mun da yi a hannu ake sa su mun duwa hannu ake sa ta a da yanzu fa hannu da gafa allawa gafara ko ba mutane waje duk to dai bari musu mafarkin abin hannu wadda za ta a'a mu da muke sa ran za a yi mafarkin aljanna ko a yi mafarkin tashin kiyama oho wannan da ya mafarkin abin hannu aka ce warwaro annabi ya mafarki ya ga abin hannu wadda za ce to ni don na yi mafarkin na ga abin hannu to sai me ke an <laughs> yi mafarki kin ga abin hannu sai ke marmara ke bayani ai ke ne za ki ce mafarkin ma ba wani abu ba ne ba ki san me kike yi ba ai ga wanda ya iya fassarar mafarki ba mafarkin da za a ce wai ba wani abu ba ne yanzu da yake annabi ya iya fassara mabarki gunji mabarkin abin hannu ma har buhari sai da ya ruwaito inda yake son wani abu ne an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول wa صلى الله عليه وآله ya ce annabi ya ce bai na Ana Na'imu ya ce wata rana ne ina bacci ra'aitu fi yadayya raini. sai na ga a hannaye na akwai warware guda biyu ko abin hannu guda biyu a hannun manzan Allah ga warware a hannun annabi ai abin zai zama bawai kun gano wannan da kyau ko ya abin hannu a hannun namiji namiji dama na sa abin hannu ne to sai annabi ya ga hannun shi da abin hannu min zahabin kuma na zinari matsala na nawa fa hammani sha'anuhuma annabi ya ce sai sha'anun waɗannan abin hannu na zinare sai ya haye kaina ma'ana duk wani abu ma sai annabi ya bar shi damuwan shi sai ya koma ya tare a kan waɗannan warawaran yana nan yana cikin damuwa a haka fa ilayya filmana ce sai ya kai man wahayi a cikin baccin anin fuhuma cewa ka hura su ma'ana haɗa hannayen haka ya hura su fanafaktuhuma annabi ya ce sai na hura waɗannan abin hannayen faɗara ya ce sai na ga sun tashi sama kun ji fassarar kun ji bayanin mafarkin to me fassarar abin da annabi ya yi ya ce fa'awaltuhuma ya ce sai na fassara waɗannan abin hannayen na zinare guda biyu da na gansa a hannuna da cewa kazzabaini ni min ba'adi cewa akwai wasu makaryata guda biyu da za su bayyana a bayana da za su yi da'awan annabta dukanninsu ahaduhuma al'ansi ɗaya daga ciki sunan shi aswadul ansi duhimarin wal'akhar ɗayan kuma sunan shi musailamatul kazzab rahmanul yamama to yanzu me alaƙan annabi ya fassara mafarkin warawarai na zinare a hannun shi da cewa wasu makaryata ne guda biyu da za su bayyana a bayan shi da za su yi da'awan manzanci to sai an gaya maki ya ake yi da farko dai wannan hadisi al'imamu al-bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 737 muslim ya fitar da hadisin a lamba na 2274 imamu ahmad ya fitar da shi a lamba hadisi na 10139 da lamba hadisi na 7531 kun ji yadda hadisin ya zo hadisi ne ingantacce ƙalibin hajjirin filfatihi ibn hajar ya faɗa a cikin fatuhul bari a jiz'i na biyu shafi na hudu. da talatin da tara ya ce ƙalal muhlab shekul muhlab ya ce hazihin ru'uya laisat ala wajihiha wannan mafarkin ba kamar yadda ko ganta haka al'amarin yake ba karka kalle shi a matsayin warawarai ba haka za a fassara mafarkin ba mun gano wannan da ke ku wa inna ma hiya darbul mathal mafarkin ya zo annabi ne ta hanyar buga mai misali an bayanci wannan da kyau ku an buga mai misali ne to akwai mafarkin da zaki ki rasa gane kan wannan mafarkin kina gaya ma wanda ya san yadda sha'anin mafarki yake sai gane mafarkin ba a bisa wajihin shi yake ba ya zo ne ala darbul masal ya darbul masal yake to malam zai gaya mana wa inna ma awwalan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama siwarai ai annabi ya fassara waɗannan warawaran guda biyu bil kazzabaini da cewa makaryata ne guda biyu a'a dan me li'anna al-kadhiba wada'u shay'i fi ghairi mawdu'ihi saboda ƙarya shine a aji abu ba a wajen shi ba yanzu namiji da warwaro me kenan ƙarya ne saboda sa warwar a hannun namiji mahallin shi ne dama ƙarya ba ita ce ake yin ta a inda ba ta ba to sai annabi ya gane al'amarin ƙarya zai faru kuma ƙaryan ame a harkan shi me harkan annabi manzanci za a samu wasu maƙaryata za su yi da'awan annabta na ƙarya wanda ba haƙƙinsu ba kun ga abin ya fara bayyana ko wadda ce kashi ya kuma haka a sai ma bayanin ya kai ƙarshe Ku gano wannan a hannun annabi an ɗauki ƙarya an sa ba a mahallinta ba kenan akwai mutum biyu da za su yi ƙaryan annabta alhali su ba annabawan ba ne shi ne aka nuna ma annabi waraware guda biyu a hannun shi sai aka ce ya hura da ya hura suka watse alama ne aka nuna ma annabi ba za su yi nasara ba to shine sai yake cewa falamma ra'a fi zira'aihi ni min zahabin yayin da annabi ya ga waɗannan warawarai guda biyu na zinari a hannun shi walai samin lubsihi kuma ba su daga cikin abin da yake sawa na ado li'annahuma hulliyatun nisa saboda ai waɗannan kayan kwalliyan mata ne arafa annahu sayadhharu mai yadda ima laysa lahu annabi ya ce sai ya fahimci nan gaba za a samu wasu mutane da za su bayyana su yi da'awan abin da ba nasu ba mun gane yanzu namiji in ya sa warware a hannun shi nashi ne yana da'awan abin da ba nashi ba ko to nan gaba za a samu wasu za su yi da'awan abin da ba nasu ba da'awan abin da ba naka ba gaskiya ne ko karya to za a samu masu da'awan karya wa aidan fa fi kaunihima min zahabin kasantuwan waɗannan warawarai na zinare wa zahabu manhiyun allubsihi shi kuma zinare dama an hana sa shi dalilin ala annal kadhib dalili ne akan cewa dalilin alal dalili ne cewa ƙarya ne za su yi wa aizan fa zahabu mushtaqqun min zihab shi kuma kalman azzahabu an ɗauko shi ne da kalman zihab falima annahu shay'un yadhhabu anhu sai annabi ya san cewa ƙaryen nasu ba zai wanzu ba zai me zai tafi to kun ji wani salon bayani to ana nuna man lokaci yayi in Allah ya kai mu gobe cin da dai bamu karasa bayanin ba zan zo fitar muku karara da yanda idan mafarki ya zama ala darbul masal ya ke fassara shi idan kuma mafarki kika yi a irin wannan yanayin zai zo maki a bisa wannan suran me za ki gane ma'anan shi ke a yau kuma to kenan natsuwa sai ya ƙari kenan ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum